Mai masaukin baƙi gwamna ma'azu Babangida Aliyu ne dai ya fara gabatar da jawabinsa a taron, wanda kuma ga alama jawabin nasa mai da martani ne ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da suka canza sheka zuwa jam'iyyar adawa ta APC, kamar yadda yake cewa. I'm a PDP man, I was elected under PDP, and if I had left it, I would have resigned as a governor. ya ce ni dai ɗan jam'iyyar pdp ne kuma an zaɓe ni ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta pdp don haka idan zan barta to tabbas zan yi murabus daga mukamina na gwamna ko da yake dai a cikin jawabinsa shugaba jonathan bai taɓo matsalar rashin tsaro da ya addabi ƙasar ba amma dai ya ci yana baiwa matasa da mata mahimmanci sannan ya bayyana mahimmancin jihar niger bisa la'akari da mashahuran mutanen da ta fitar. The one of the most prominent former leaders Zik of Africa was born here in Niger State. Dim Odumegu Ojukwu was born in Niger State. General Ibrahim Babangida is from Niger State. General Abu Abdusalami is from Niger State. Ya ce ɗaya daga cikin mashahuran shugabanni a Afirka Dr. Namanda Azukwe da kuma Chief Odumegu Ojukwu da Janaral Ibrahim Badamasi Babangida da ma Janaral Abdulsalamu Abubakar dukkaninsu tsaffin shugabannin Najeriya ne kuma sun fito ne daga jihar Niger. To amma a ɗaya gefen na ji ta bakin wasu talakawa da suka halarci wannan taro ga kuma abin da suke cewa. Sunana Muhammad Yunusa. To gashi Jonathan ya zo garin ku yau neman ƙuri'a ku za ku bashi ku. Kuma ba mai ma nan ba ko ƙauyen mu ba zai samu ƙuri'a mu ba. Kai yanzu ba za ka zaɓi Jonathan ba kuma ka zo taron shi. Duk abin da zan iya yi na kan na ne domin shugaba ne yanzu muna fatan Allah soke mana shi. Me yasa ka sa rigan shi kuma? Saboda dole ne shi shugaba ne. Sunana Usman Director daga Usman. gashi ka zo taron jonathan yaya me zo taro allah kaɗai ya san abin da ke ciki bukatan mu dai najeriya ta zauna lafiya a samu ci gaba yadda muka ga har hargowa mu ba mu ɗauke shi shirin ci gaba bane gaskiya a pdp nake kwarai amma batun janata akwai gyara yadda mutane ke wahala ana kamfe ana wahala kaka ga ya dace haka yana da kyau a samu wani gyara wanda yake ko ba komi a ce kashe-kashen nan an bari daga bisani dai shugaba jonathan ya ziyarci tsohon shugaban kasa general ibrahim badamasi babangida da kuma mai martaba sarkin mina alhaji umar faruk bahago a fadarsa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.